Ishaya Sura talatin Kaiton al'umma mai tayarwa Kaiton ’ya'ya masu tayarwa, in ji Ubangiji, ga waɗanda suke ƙulle ƙullen da ba nawa ba, suna yin yarjejeniya, amma ba ta ruhuna ba, suna jibga zunubi a kan zunubi, waɗanda suka gangara zuwa Masar ba tare da sun nemi shawarata, waɗanda suke neman taimakon kariyar Fir'auna don neman inuwar mafakar Masar. amma kariyar Fir'auna za tă zama muku abin kunya, inuwar Masar za tă jawo muku kunya, ko da yake suna da shugabanni a Zowan, kuma jakadunsu sun iso Hanes, kowa zai sha kunya saboda mutanen da ba su da amfani gare su, waɗanda ba sa taimako ko amfani sai dai jawo kunya da da na sani. Allah ya faɗa game da dabbobin Negev cewa. ta cikin ƙasa mai wahala da mai hatsari, inda zakoki da zakanya, inda macizai da masu dafi, da macizai masu tashi sama suke, jakadu na ɗaukan arzikinsu a kan jakuna, dukiyarsu a kan raƙuma, zuwa ƙasan nan marar riba, zuwa Masar, wadda taimakonta marar amfani ne. Saboda haka, na yi mata laƙabi Rahab marar yin kome. tafi yanzu ka rubuta musu a kan allo, ka rubuta shi a kan littafi, cewa kwanaki suna zuwa, zai zama madawwamin shaida, waɗannan mutane masu tawaye, ’ya'ya masu ruɗu, ’ya'yan da ba sa niyya su saurara ga umarnan Ubangiji, sukan ce masu gani, Kada ku ƙara ganin wahayi, ga annabawa kuwa sukan ce, Kada ku ƙara ba mu wahayin abin da yake daidai. Faɗa mana abubuwan da muke so mu ji ne kawai; ka yi annabci abin da zai ruɗe mu, Ku bar wannan hanya, ku tashi daga wannan hanya, ku kuma daina mu da Mai Tsarkin nan na Isra'ila, saboda haka ga abin da Mai Tsarkin nan na Isra'ila yake cewa, Saboda haka kun ƙi wannan saƙo, kuka dogara ga aikin kama karya kuka kuma dogara ga yin ruɗu, wannan zunubi zai zama muku. kamar bango mai tsayi, tsagagge da yake kuma fāɗuwa, da zai rushe nan da nan ba tsammani, zai rushe kucu kucu kamar tukunyar yumɓu, ya ragargaje kaf har cikin gutsutsurinsa ba za a samu ko ɗan katanga, ɗan ɗiba garwashin wuta ko a ɗiba ruwa daga tanki ba, ga abin da Ubangiji Mai Iko Duka, Mai Tsarkin nan na Isra'ila ya faɗa. Cikin tuba da hutu ne kaɗai cetonku yake; cikin shiru da dogara gare ni ne za ku samu ƙarfinku, amma ba za ku samu ko ɗaya a cikinsu ba; kun ce, A'a, za mu gudu a kan dawakai, saboda haka za ku gudu; kun ce, Za mu hau dawakai masu sauri mu gudu, saboda haka masu fafararku za su tufi ku gudu; duba, za su gudu don barazanar mutum guda. da jin barazanar mutane biyar, dukanku za ku yi ta gudu sai an bar ku, kamar sandar tuta a kan dutse, kamar tuta a kan tudu. Duk da haka Ubangiji yana marmari ya yi muku alheri, ya tashi don ya nuna muku jin jinƙai, gama Ubangiji Allah ne mai aikata gaskiya, masu albarka ne dukanku waɗanda suke dogara gare shi. Ya mutanen yuna. waɗanda suke zama a Urushalima, ba za ku ƙara kuka ba, zai zama mai alheri sa'ad da kuka yi kukan neman taimako, da zarar ya ji zai amsa muku, ko da yake Ubangiji yakan ba da abincin azaba da ruwan wahala, ba za a ƙara ɓoye malamanku ba, da idanunku za ku gansu, ko kun juye dama ko hagu, kunnuwanku za su ji murya a bayanku tana cewa, Ga hanya ku yi tafiya a kai. sa'an nan za ku ƙazantar da gumakan ku da kuka dalaye da zinariya, za ku zubar da su kamar rigar al'adar mace, ku kuma ce musu, Ku ɓace mana da gani, zai kuma aiko muku da ruwan sama don shuki a ƙasa, kuma abincin da zai fito daga gadona zai zama mai albarka da kuma mai yawa. A wannan rana, shanu za su yi kiwo a wadatacciyar makiyaya, Shanunku da jakunanku da suke hurɗar gonakinku za su ci harawa mafi kyau, wanda an sheƙe shi da babban cokali mai yatsu da kuma babban cokali, a ranar babban kisa, sa'ad da hasumiyoyi za su fāɗi, rafuffuka ruwa za su malalo a kan kowane dutse da kowane tudu mai tsawo; wata zai yi haske kamar rana, kuma hasken rana zai ma yi sau bakwai na haskenta, kamar hasken cikakku ranaku bakwai, sa'ad da Ubangiji zai ɗaura raunukan mutanensa ya kuma warkar da raunukan da ya yi musu. Duba, sunan Ubangiji yana zuwa daga nesa, tare da fushi mai ƙuna da kuma baƙin hayaƙi, laɓunansa sun cika da fushi, harshensa kuma wuta ce mai cinyewa. Numfahinsa kamar raƙuman ruwan masu gudu, yana tashi har zuwa wuya, yakan tankaɗe al'ummai cikin lariyar hallaka, yakan sa a muƙamuƙan mutane linzamin da zai jagorance su su kauce, za ku kuma rera kamar a daren da kuke shagalin biki mai tsarki, zukatanku za su yi farin ciki kamar sa'ad da mutane sukan haura da busa zuwa dutsen Ubangiji, zuwa dutse na Isra'ila. Ubangiji zai sa mutane su ji muryarsa mai daraja, ya kuma sa su ga hannunsa na saukowa. tare da fushi mai ƙuna da kuma wuta mai cinyewa, gizagizai za su ɓarke, za a yi hadarin tsawa da ƙanƙara, muryar Ubangiji za ta firgita Assuriya, da sandan mulkinsa zai kashe su, kowane bugun da Ubangiji zai yi musu da bulalarsa na hukunci, zai zama kiɗi ga ganguna da garaya da yake yaƙi da su da naushin hannunsa, an riga an shirya wurin ƙonawa, an shirya shi saboda sarki. an haƙa ramin wutarsa da zurfi da kuma fāɗi, da isasshen wuta da itacen wuta, numfashin Ubangiji yana kamar kibiritu mai ƙuna da aka sa masa wuta.